to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko na haɗin gwiwa ne da na karɓo shi daga wajen Safara'u da Zainab matan Ibrahim da kuma Magashi da Ladi matan Haladu Garo mai shayin kwalla na asali a Kano tarayyar Najeriya da suka buƙaci a gaida musu da Maryam Tsalhatu da kuma Hajiya Amina da Sa'adatu matan Alhaji Halilu Dattiyola suna gaida Hajiya Asabe Garba ta Altine Muhammad Gwarzo. da hasiya matar alhaji sani usman togai gumel suna kuma gaida asaya'u dalhatu ta samira da kuma salamatu matar abdulkarimu bala darmunawa suna gaida ladidi da kamariya likita abbarori fage suna gaida zainab da hadiza ubambini mai kayan miya suna kuma gaida hansatu da bilki da rakiya matan nura mai albasa daga ƙarshe suka ce a gaida musu da gimbi ya rukayya abdullahi garba baji da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wurin haruna ceske a sabuwar gandu baban wale da kuma halar garu mai shayin kwalla na asali takuntawa da su ma suka buƙaci a gaida musu da sakatare usman mai inji sharaɗa da pro adamu mai injin sharaɗa da shugaba Musa Tela ɗinki ba kuɗi a jiya da Lawal Injiniya Daf Katsina Road da Odita Umaru Monita Mai Nama. Suna gaida Alireka Fegin Sanusi Sharaɗa da likita Abbarori layin kasuwar mata fage suna kuma gaida Alhaji Halilu Dattiyola Baban Nabila Takuntawa da Alhaji Sani Usman Togai Gumel sannan daga ƙarshe suka ce a gaida musu da uban bini da nura mai albasa sharaɗa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya masu gaishe su su ne haruna caske a sabuwar gandu baban walid da kuma haladu garo mai shayin kwalla na asali kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto shi da na karbo daga hannun baban gida mai yan kunni tudun wadari job jihar naija tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da ɗan masani tukur harka tsohon garin Rijau da Yusuf mai kayan wuta sabuwar kasuwar Numan. Yana gaida Alhaji na Gambo Baka yaron banza yalwancin dam. da Muhammad Awaisu kafinta unguwar Nasarawa Gamawa a jihar Bauchi. Yana gaida mataimakin shugaba na jihar Sokoto Gande Faya Service da ma'aji Shehu mai ruwa mai shago ƙetare Rijau. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da haruna mai shayi tashar mota a zare jihar bauchi tarayyar najeriya mai gaishe su shine baban gida mai yan kunne tudun wadari jau jihar naija tarayyar najeriya da fatan za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifanmu na farko. Allah. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon CRI sashen Hausa a jihar Kaduna. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Ma'azu Harɗawa a jihar Bauchi da Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano. Yana gaina Malam Sani Jume Saminaka da Malam Hassan Musa ɗan sanda Najeriya a Akwa Ibom. yana gaida bako Lee da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon CRI. Daga ƙarshe ya ce a mika masa da gaisuwansa da fatan alheri zuwa ga Salamatu Sabo Bakin Zuwo na gidan rediyon Freedom da ke jihar Kano tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawo Bako shugaban masu sauraron CRI na jihar Kaduna tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karbo daga wajen shugaban masu sauraron CRI na jihar Sokoto wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto yana gaida Muhammadu Gande Fire Service Sokoto da Ibrahim Audi Lambo Kwari yana gaida Musa ɗan ƙauye Argungu da kuma Alhaji Isa Dillalin Shanu Gunfara jamhuriyar Nijar. yana gaida liman yahaya mai littattafai malbaza jamhuriyar Nijar, da alhaji yusuf mai kayan wuta kasuwar izala numan a jihar adamawa yana gaida kuma ɗahiru ba'are mai tsohon kase kuci jihar kebbi yana kuma gaida sani fari gidan ganawan mako daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abu mai kifi na larai nata jihar sokoto tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karbo daga wajen alhaji yahaya salihu akwanga shugaban cri club akwanga a jihar nasarawa shi kuma ya buƙaci da a gaida masa da idi gargajiga a jihar gombe da zaidu bala kofa sabuwa a birnin kebbi da ado yaro gashuwa da kuma dan jume direba caranci yana gaida burada da fatiskum da ubayo mai gyaran agogo lafiya sannan ya ce a gaida masa da matansa da lami da mariya da dije da adama da dukkan ma'aikatar sashen hausa na gidan rediyon kasar sin sannan ya ce a gaida masa da aƙilu zamani almajira malumfashi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji haya salihu shugaban cri club a kwanga jihar nasara masu sauraro ga faifan da ke bisa injin Pakistan, Pakistan, Pakistan. बिखरे madalla kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin na muke watso muku kai tsaye daga nan birnin beijing kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen hajiya kamariya matar alhaji abba rori likita fage kasuwar mata kano ta kuma buƙaci a gaida mata da hajiya balaraba fage a makka saudi arabia da hajiya rahana Haidu fage da hajiya maryam ahmad wali sai hajara nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da zuwaira odita falalu mai farar ƙasa zaria tana kuma gaida habiba mai funkasau matar ibrahim wada buruntumo printing press da lami habu jamo mai shayi tashar kuka da matan shugaba awali rimi mai shadda sabon garin shagamu da mata alhaji ali elbis na malam mai tireda da kuma mata alhaji uba mai injin niƙa ta watau tana gaida aishatu mai kuɗi alkalin rigima sheshe daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta abarori likita kasuwar mata fage kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya kamariya matar abarori likita fage kasuwar mata fage kano sai kati na gaba da na karbo daga wajen audu baba mai nama kasuwan fatiskum a jihar yobe ya kuma buƙaci a gaida masa da sunusi mai naman rago kasuwan fatiskum da muntari mai kan awaki kasuwan fatiskum da idi canjin mai injin Kasuwan fatiskum da kuma ibrahim fari mai ƙashi fatiskum yana kuma gaida rabi'u mai abinci kasuwan fatiskum da isa lawan girgir dan masanin girgir da sale sabo mai kayan miya fatiskum da gambo mai citta kasuwan fatiskum da kuma muktari sarkin telolin sarkin fika daga ƙarshe ya ce yana gaida sarkin fawon sarkin fika a fatiskum da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine audu baba mai nama kasuwan fatiskum a jihar yobe tarayyar najeriya Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Abdulkadir Alhaji Datti unguwar Lawal Musa Gaciwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ahmad Shukura Gashuwa da kuma Musa Alhaji Audu mai hula Gashuwa. Yana gaida Hajiya Rabi Shehu Abdulkadir unguwar Lawal Musa Gashuwa da Hajiya Maimuna matar Musa Yarima Gashuwa da Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da Muhammadu Yobe mai magani kasuwar Jimeta Adama sai Ado Yaro mai magani unguwar Kuratandu Gashuwa da kuma Hajja Baba Jos da Hajja Salma karamar hukumar Gaidam a jihar Yobe. Yana gaida sanata Musa Muhammad Galtima karamar hukumar Macina a jihar Yobe da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin lafiya mai gaishe su shine Abdulkadir Alhaji Datti, unguwar Lawan Musa Gashuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya, masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. जीवे Jeevi, Jeevi, Jeevi, जीवे madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa a gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Ali Filasco Bakanikun mota mara Sokoto ya kuma buƙaci a gaida masa da amadu Altina Injamena Chadi da Malam Malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi sai Muhammadu Dan Fulani mai tambola maraɗi jamhuriyar Nijar da na Lado mai albasa mamaso a Ghana da Ahmadu Rahinduma Abidjan Cote d'Ivoire yana gaida sani musa dan hassan alaba lagos da kuma yusuf mai kayan wuta kasuwar izala a numan sannan ya ce a gaida masa da garba manjas gobir samar zaria da muhammadu gande central market sakkwato da dahiru tela filasco nigeria da muhammadu bello dan sabaru rima Radio sakkwato daga karshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sai da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine ali filasco bakanikin mota mara sakkwato jihar sakkwato tarayyar Nigeria. sai kati na gaba da na karbo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum bello haruna dan muski daga karamar hukumar bicci a jihar kano wanda yanzu haka yake aiki a abuja babban birnin tarayyar najeriya ya kuma bukaci a miƙa masa gaisuwansa ga abokansa gaba ɗaya na karamar hukumar bicci musamman ma musti jaga mai cajin waya a bicci kanawa filin kaita yana kuma gaida faisal garba a cikwaki da kuma alhassan shitu bicci sannan ya ce a gaida masa da abokansa mazauna birnin abuja gaba daya sannan da kuma mazauna kaduna baki daya irin su zaharaddini tukurmani da sagir salaka da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine bello haruna dan muski daga karamar hukumar Bichi a jihar kano amma yanzu haka yana aiki ne a abuja babban birnin tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen suleiman ibrahim orozo da ke unguwar tukura kwantagora a jihar naija ya kuma buƙaci a gaida masa da hajiya ladi hamidu da hajiya usai alhassan waziri yana gaida jummai tukuran kwantagora da babarsa wato hajiya usai da kuma innarsa hajiya hassana a bakori road yana gaida abo mai masa a bakori road yana kuma gaida 'yan uwansa ya haya ɗantani a unguwar tukura kwantagora ya kuma buƙaci a gaida masa da tukuran kwantagora alhaji abubakar sile da magajin rafin kwantagora alhaji hassan sani kwantagora yana gaida mama gwamma hodiyo da kuma mama baƙuwa suma a unguwar tukura yana kuma gaida yaya talatin hanne da kuma baba wakala da baba isiya da suke zaune a silaija jihar naija yana gaida kakanninsa alhaji usman haruna ajiushi zaria da kuma 'yan uwansa wato baba randi da ke bakun road kaduna da baban gida soja da ke mina a jihar Naija da kuma Alhaji Sanin Fati da ke kwana cancangi tudun wada Kaduna da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Suleiman Ibrahim Orozo da ke unguwar Tukura a jihar Naija wato Kwantagora jihar Naija tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Awalu Shehu ɗan Ɗanbatta shugaban masu sauraron CRI Hausa na garin danbatta a jihar Kano tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Musa magaji layin tafasa danbatta da Sani Galadima layin tafasa danbatta Yana gaida Ibrahim Galadima Babawo layin tafasa Ɗanbatta, Rabi'u Galadima layin tafasa danbatta da Kabiru Balarabe kofar kudu danbatta da garba sile dan dada ramin yahaya dan batta daga ƙarshe ya ce yana gaida malam bello wang da Malam Ɗanladi Jin da kuma Malam Bakuli da ma Murtala Jan dukkansu ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sai da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Awwalu Shehu batta shugaban masu sauraron CRI Hausa na garin Ɗanbatta masu sauraro ku shakata da wannan dukuna. आंखें दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद का होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है to Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Rulwanu Fajallu da gashuni jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Shafi'i Abubakar Wababe gidan rediyon tarayya na Najeriya Kaduna. Yana gaida ɗan Asabe mai fata ya wuri da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto sannan kuma yace a gaida masa da Kasimu sardaunan matasa a sadda da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine rulwanu fajaldu daga ƙaramar hukumar dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin wanda kuma da shi za mu kammala shirin namu na yau sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen maryam abubakar jigawa da ta buƙaci a gaida mata da zainab sale jigawa da fatima sada sa'idu daura da fatima rilwani fajal da sakkwato da hajiya gambo mamman gusau zaria sannan tana gaida rashi da kasimu fajaldu daga ƙarshe ta ce a gaida masa da nafisa ahmad sakkwato da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce maryam abubakar jigawa da haka muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni fatima inuwa jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin bejin allah ya ba mu alherinsa amin मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की के कदम एक बार वहीं से खुला है कोई रास्ता वहीं से गिरी है दीवार रोके sada